GW taɓa kalashe. Masu saurare a shirin taɓa kalashe na wannan lokaci za mu nazari ne na wata waƙar Hausa wacce ke faɗakar da matasa mahimmanci na kaucewa jagaliya irin ta siyasa da jan hankali ga masu iko kan shugabanci na gari. Sai a biyo mu don jin cikakken shirin wanda ni Yusuf Balani ya zan jagoranta. Madalla. A wannan shiri da kan yi nazari na al'adu da addini da zamantakewa, za mu nazarci waƙar Hamisu Breka ce mai suna ƙasata. Waƙar da ta samu yabo daga sassa daban-daban na duniya. To ko me ya wa Hamisu Breka ƙarfin gwiwa wajen yin wannan waƙa ta ƙasata a Najeriya? Gaskiya abin da ya hankali na ne waƙar ƙasata. Abubuwa ne da yawa. Tun lokacin da na taso da yarinta ta abin da na sani shine abin da nake gani yau bayan na girma. tun da na taso abu ɗaya ne hmm. zan ga muna tafiya kan layi guda ɗaya sannan kuma har kullum matasanmu abin da suke maimaitawa shi ne da muna yi ba ma yi muna yi ba ma yi wa 'yan siyasa kullum yau kuma wanda ake wa muna yi ba ma yi ɗin shi ne wanda ya ba da kuɗi muna yi wanda ya ba da kuɗi ba ma yi wato dai da na fahimce ka yawanci matasan eh. sukan biya wa 'yan siyasa ne kawai domin biyan bukatar kansu su ma kenan ya gaskiya ne gaskiya ne abin da yake faruwa kenan amma kuma akwai sila hmm. abin da yake faruwa wa kasar mu shine an koya mana yunwa ga baki daya matasa abin da suka sani da babba da yaro da karmi da kowa abin da ya sani dukkan kankantar yaro zai iya gaya maka ne yunwa hmm. abin da yake faruwa tun da muka taso neman abin da mu ci miki jagaliyar ma ita kanta an koya mana ita ne sakamakon yunwa duk neman abin da za ka ci ne saboda idan ka gama jagaliyar ma abin da za a baka dai kudin cin abinci ne wato kaga dai kullum mutane ana cikin wahala dan ji a cikin baitukan na wakar ta kama kana cewa zama muke kamar cada ne kamar cida cida ko kaga cida shine hadarin da zai taso ya washe babu ruwa haka gama yinin shi ya washe eh, ba tare da ya zubar da ruwa ba ko haka sannan kuma ka ce maiko muke kamar gyada yawwa maiko muke yaman gyada ba sakamakon yanda yanda dan wahala babu abin da ya kai wahala tsatsafo da maiko a fuskar ɗan adam lokaci ne na tashi hankali na da na da unguwa da abinda zana hada hada ne yaban wuyar samu zama muke kamar jida, mai ko muke da man gyada abinda za mu sa a cikin yana wuyar mu samu muna halin da babu daɗi ga a cewar hamisu breka dai siyan kayayyaki na fada kamar adda da barandami da ta kubba a rabawa mutane musamman matasa don baranda irin ta siyasa ba taimako ba ne ga makomar al'umma kamar yadda yake ƙarin haske. Ai idan da taimakawa mutanen za a yi sai akwai abubuwa da yawa idan aka yi aka mu da su ma alhamdulillah kamar yadda na faɗa a cikin waƙar na ce ƙasar mu ba dalar gyaɗa bare mu zo mu ɗau kwanta mu rarraba mu na'am dalar gyaɗa aka yi spending aka haƙo man fetur haka ne haka ne to idan da ma kuma ba za a ƙara tara dalar gyaɗa ba tun da dai a nan ƙasar tamu aka samu ita dalar gyaɗa din tun da muna da ƙasar noman gyaɗar mm. to me yana mu ƙara tara wannan gyaɗar ba shakka to kaga idan da an ƙara tara dalar gyaɗa muna da riba biyu kenan a mm. mu haka ne muna da man sannan kuma muna da alargya to abin mu da ita da alargya din mana kasar mu ba da alargya bare mu zo mu dawo da kwanta mu rarraba mu kowa mu gwamnati zaman waje kudin abi ba a guje ga jami'an tsaro suna so siya gari garkowa su suke zama da mu kullum faɗa suke da mu gani suke yi za mu kare sun ka samu dama dawo kasar mu har gari mu samu yan hadari cikin kasar mu babu komai sai wahala ta nema wasu sun zama karuwai waɗansu ko ɗan sace-sace munyan mu ne manyan barayi da cike bai kau ba sai mu da mun yi batuwa kai gida na yara ajiya kai a bayyana wa duniya kariya mu kaiwa cin ga ya hafaku don haka mu ma mun zaku da zuciyar da babu tsoro za ta yi da kaga kowa To ana sauraron shirin taɓa kalashe daga nan sashen Hausa na DW. To a musu Breka kuma a cikin wakar da ya taka kake cewa burin matasa dai shine su ga suna burge wanda ya ce sai sun yi. Sai sari kowa. Eh, ne abin da ke faruwa duk lokacin da ka fito jagaliya idan ka fito bangar siyasa za a baka makani sannan za a baka kayan mai kwamfam sannan baka da buri da ya fuce ka burge wanda ya sa kai wannan aiki idan aka fito ana ba ma yi kaza kaza irin a kai ne a gaba a ce ai wani mayaƙi ne ya saru wancan ya yi waye ai kaga fitar da aka yi da wani to burin kenan. kuma wani abin bakin ciki idan yaro ko kuma matashi ya samu wani rauni ko ciwo ya zama ya nakasa shikenan kuma an gama da shi. a idan aka cire mashi kafa ko aka cire mashi hannu minus shi kenan shiru kake ji ba za ka ƙara jin ɗuriyar shi ba amma idan dan wani rauni aka mashi da za a iya kai shi kenan a rufe mashi shi kenan ko asibiti in dai zai tashi to da sauki za a kai shi amma in dai an cire mashi kafa ko hannu ya gama amfanin shi in ya zo ma ba za a bashi kuɗin ba in ya zo ma ba za a tafiyar da shi ba abin da zai sa ka fahimci haka shine da ka zo za a ce da kai ai kai ba bala kai ba baka ji bane ce tun yarinta har zuwa girma ba mu kai gaci ba wato wannan ma yake tuna min da wani baiti a cikin wakar taka kake cewa su masu mulkin kafin su hau mulkin ne dan takara lokacin da yake neman takara in ya fito da motar sa idan kuka samu hannu kuna majalisa zai iya tsayawa amma ƙarya kake ka samu hannu in ya ci zaɓe lokaci ya shuɗe ga rayuwa ta bauɗe tare ilimin mu aiki yana wuyar mu samu tashi na hankali ga mu an fito da an gamu ba wanda za ya ja da mu zuciyar mutum ta na wake batu na kauri faɗa muke mun saba da marmarin ai arba gudun mu ɗaya mu birge wanda ya samu sari kowa da mababa sana'a kare mu babu da'a mu dai gani muke idan aka ba mu mai komai kullum fa rayuwa muke ba wanda za ya tsallake cikin kasar mun jika ta kan ya samu kawara mun je kasar da ba ta mu ba suna ganin mu uba duk sun tsane mai duki da dai ba su ce mace gida ba to hamisu bureka wannan waka dai taka babban dai buri shine ta kai ga matasa kuma matasan nan su fahimci irin mahimmancin da suke da shi a cikin al'umma da irin taimakon da za su iya ba wa ƙasarsu ta samu ci gaba shin ya kake gani saƙon da kake da shi a wannan waka ya kai ga matasan alhamdulillah ban taɓa sakin waka a ƙanƙanin lokaci ta zagaye gari kamar ƙasata ba kawo yanzu daga sakin wakar ƙasata bai fi sati biyu ba lokacin da na sake ta amma mutane sun dinga kira na sun ji sakuna na ƙasa ta sun ji har yanzu waƙar kullum ita ne ake nema ina na hau ne postin comment ina za mu samu waƙar ƙasa ta yawa mutane sun nuna min sha'awar su akan wannan waƙar kasa ta ɗan da to alhamdulillah kaga sako na ya isa ga al'umma sannan kuma ya musu daɗi kaga idan har sakon ya musu daɗi za su yi amfani da abin da kwarai da gaske to Hamisu Breka mutanen da suke kiran ka suna yaba maka akan wannan waka ya taƙaita ga Najeriya ne ko har da wajen Najeriya ba iya Najeriya ba sosai dan yanzu zancen da nake yi maka ma za mu ji on 28 ranar 28 ga wata nan Najeriya eh, insha Allah za mu ji kuma dai maganan wakar ƙasa ta ɗin saboda ni ma da na yi wakar ban yi tunanin za ta yi ƙarfin haka ba to kuma alhamdulillah ya shi ana ta kira na sashi sashi kaga nan abu zaria a nan najeriya mm, jami'ar ahmadu bello kenan Yawwa, sun kira ni gin za su karrama ni akan wakar kasa ta tsari Allah ya mu domin mu gyara. Wato wannan yana nufin um, kana jan hankali ga 'yan uwanka mawaka da suke yawanci irin waƙoƙi ko na soyayya su dinga kokari suna tabo irin wannan fannin shi ma. Yawwa sabida yau da gobe sai ka ga abin da kake tunanin ba za ka iya ba sai ka ka iya. Kana tunanin ba za a gyara ba sai ka ga an gyara sanadin ka. Masu masaurare da haka ne shirin taɓa lashe na wannan lokaci ya kammala a madadin yan uwa abokan aiki yusuf balaniya ya daga nan Ba'u ke cewa mu kasance lafiya ka ne na zo a bayyane ba kowa ne ni amma na da harshe